يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك أشيد من كرتم ولد التاب رياض الصالحين كلام سيد المرسلين لا إمام النووي ألا يتكنس رحمة أيوم بقي درن تقوس قوات الربيع الأول شكرا تدكو لدريه لثلاثين دبقوا لهجرة منذ أنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وانده دي دي درانر بقي ga watan sha biyu shekara ta dubu da sha shida da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a hadisi na casa'in da tara wasu kuma nasu ga su da an sa hadisi da ɗari kuma shine hadisi na biyar a babin da muke ciki babun filmu jahada. an aisha ta radiyallahu anha an karɓo daga aisha allah yadda da ita annaha qalat haqiqa tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance idza dakhala al idan kwanaki goman karshe suka shiga na watan Ramadan idan kwanaki goman karshe suka kama na watan Ramadan laila yana raya dare da sallah da tsayuwa don kusantar ubangijinsa da neman yardarsa wa aiqaba ahla kuma yana tashin iyalansa don su ma su kusanci Allah su nemi yardarsa wajen da ya dage wa shaddar mizan ya kuma wato daure zani ya tamke zani ya wato alin daure shi tsamtsam muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wal muradu al-ashhur al-awakhir min shahr ramadan malam imam nawawi Allah ya da shi ke da rahama cewa ake nufi da al da take cewa idza halal al da Aisha yace al a awakhir min shahri ramadan ana nufin kwanaki goma watan ramadan na ƙarshe wal mi'zar fasara abin da ake nufi da mi'zar al-izaru zanin daurawa kwarjalle wa huwa kinaya an i'tizal nisa an ɗan saka ne a game da abin da ya shafi ƙauracewa mata ba maganar biyan bukatar sha'awa cikin dare an koma masallaci da bautar Allah shi ake nufi da shaddan leza mana ya daura zani ba a kwance shi ba bare a biya bukatar sha'awa wasu malaman suka ce abinda ake nufi da wannan wakilan muradu tashmiruhu lil ibada wasu kuma malaman suka ce a Abin da ake nufi dagiyar manzo sallallahu alaihi wasallam ta salon ɗaura zane tam-tam yadda ba zai kwance masa ba don yin ibada ga allah madauka yuqalu ana cewa shaddatu li hadha al-amri mi'zari na ɗaura zani na tamau don wannan al'amar kamar yadda bahaushe yake cewa na ci damar an fahimta dan kaza to shi ma haka suke faɗa ayyata shammartu abin nufi na zage dantse na dashi wata farraktu la na bar komai dan wannan abu to su malaman suka ce abin da ake nufi da shaddar da manzo yakan ɗaura zane kamau yadda ba zai kwance masa ba a wurin bautar allah ya tabbatar allah cikin dare to za mu biyo wannan hadisi kamar da muka saba rawon hadisi ita ce dai wacce tarwaci hadisin da ya gabata aisha yar abdullahi bin uthman in ka so ka ce aisha yar Abibakar siddiq dan abi kuhafa kamar da na faɗa satin da ya gabata in ka so ka faɗo sa da sunanta ka faɗi ainihin sunan mahaifinta Abdullahi, ka faɗi ainihin sunan kakanta uthman in kuma ka so ka faɗa alkunya ka ce aisha yar abubakar siddiq dan abi kuham duk an faɗo alkunya su kenan ba tare da an faɗo asalin sunan su ba an yi mata alkunya da babar abdullah dan yar uwarta asma'u binta abi bakar abdullahi bin zubair bin al'awwa saboda ita aisha wata ba amma yar uwarta asma'u ta haihu daga cikin 'ya'yan asma'u akwai abdullah sai ke kiran aisha da babar abdullah mata ga mafi alkhairin bayin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam an haifi aisha a shekara ta hudu da aiko manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dodo dusan da ya bar garin makka zuwa madina da ta wuce ka ce shekara shida ta shiga ta bakwai aisha tana daga cikin manya-manyan masu fahimta ta addini cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ta kuma kiri dukkan mata ilimi ta kadai ta rawaci hadisi 2210 sannan ta shagaltu da yin fatawa ba da amsa tambayoyi da ba da ilimi a lokacin halifancin mahaifinta abubakar siddiq allah ya yarda da su ta kuma zama mai kwatawa har wayo a lokacin halifancin umar da lokacin halifancin usman mana dai bayan mutuwar manzo sallallahu alaihi wasallam alkhairin da ake samu da wajen manzo an ci gaba da samu da wajen aisha na abubuwan da allah ya ilmantar da ita wanda ta kwankwada daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba mai rowa ilimi ba ce Allah ya karɓi rayuwarta a ranar sha bakwai ga watan Ramadan cikin watan azumi a shekara ta hamsin da bakwai da hijirar manzo wasu kuma suka ce a shekara ta hamsin da takwas da hijirar manzo sahabin annabi Abu huraira shi ya mata sallah aka binne ta a makabartar kai da ke Madina Allah ya ji da rahama take cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam Eh, kana النبي صلى كان sallallahu alaihi صلى manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya kasance idan dakhala al-ashru ahya al-layla idan goman karshe na watan ramadana suka shigo aka fare su suka kama manzo yana raya dare abinda take nufi a wannan gaba ina daga cikin shirwar manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ribata lokutan dare na watan ramadan cin moriya da amfani da gajiyar lokacin dare a cikin watan ramadan da yin me da raya wannan lokaci da yin sallah ga allah mai girma da ɗaukaka sai wannan gaba take sanar da mu cewa ashe rayuwar lokaci shine ne zama an aiwatar da bautar Allah a sa kamar yadda shi kansa bawa rayuwarsa mai amfani da albarka ita ce wanda ya tafiyar a bautar Allah kamar yadda wajen da aka yi bautar Allah wannan gurin shine rare inda ba a bautar Allah mataccen gurin kamar yadda tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa matalul ladhi yakuru rabba wal ladhi la yakuru rabba kamathalil hayy wal mayyit kwatankwacin misalin wanda ke ambaton ubangijinsa da wanda bai damu da ya ambaci ubangiji ba ya ambaton ubangijinsa kamar bambancin da ke tsakanin rayayye da mutunci yadda rayayye ya san abin da zai amfane shi ya je ya yi abin da zai cutar da shi ya guje masa to haka mai ambaton Allah yake a wurin Allah yadda kuma gawa bata san ta tafi gurin inda za ta amfana ko wani abu da zai cutar da ita idan kawo ta ta gudu ba to haka wanda baya ambaton Allah a wata ruwayar wani lafazin na hadisi yake cewa mathalul baitul ladhi yuzkaru fihi Allah kama eh, wallazi la yuzkaru fihi ismullah kama da haiwal bayi kwatankwacin gidan da ake ambatan allah a cikinsa da gidan da ba a ambatan allah a cikinsa kamar kwatankwacin majalci ne da raye na gidan da ake ambatan allah shi ne gida gidan da ba a ambatan allah duk kere shi da aka yi duk irin kyansa da tumbatsarsa gida sunansa kango a kuma ya amsa sunan gida ya zama kango to kaga ashe rayuwar bawa tan ta gari ta gari ita ce zama ta ya tafi da ita abuta Allah da ambatansa rayuwar wurin da ake ambatan Allah shine zama ana aiwatar da ibada a cikin guri in ba ambatan Allah a guri ya zama mataccen guri lokaci da ke zuwa ya wuce rayayyar lokaci wanda aka tafiyar da shi a bautar Allah mataccen lokaci wanda ya zo ya wuce ba abu Allah a cikinsa wannan hadisin shi ke ga mana cewar manzo sallallahu alaihi wasallama yana raya lokutan dare da bautar Allah subhanahu wata'ala tsayawar wanda yake yana sallah yana karatu ga Allah subhanahu wata'ala ashe wannan shine rayuwar lokaci sannan bayan haka wannan gaba bayani ne ake mana ta dararraki goma dare goma da ake da su na ƙarshe a cikin watan ramadan da kasance wasu ranaku da allah ya keɓe su da abin da babu shi a sauran wasu dare raki da basu ba ko darare da basu ba allah maɗaukaki na cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka hakika mun saukar da wannan littafi alkur'ani a wani dare wanda yake mai albarka cikin suratul dukhan aya uku har yau a cikin suratul qadar Allah subhanahu yana cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alf shahr Allah subhanahu wata'ala yake cewa tabbas haƙiƙa mun saukar da wannan littafi alqur'ani a wani dare mai daraja daren lailatul qadr dare mai martaba Allah ya ce wace masaniya kake da ita me sanar da kai wane dare ake kira da dare mai daraja sai Allah ya ce lailatul qadari khairun min alf shahr shi wannan dare mai daraja da kima da ke kasancewa a ɗaya daga cikin kwanaki goma ƙarshe na watan ramadan ya fi dare na watanni dubu da ba shi a ciki sai ka lissafa dare dare dare dubu da ba da lailatul qadar a ciki to shi da lailatul qadar guda ɗaya ya fi su kuma a wannan kwanaki goma na ƙarshe daren yake kasance to ne tace hikimar da ta sa manzo sallallahu alaihi wasallama yake jajircewa ya dage wajen ganin yana kusantar ubangiji su subhanahu wata'ala a cikin waɗannan dare raki wato guda goma na ƙarshen watan ramaba dan ya dace da samun wannan rana mai daraja ya yi ibadarsa a karɓa ya samu sakayya da ta fitare da watanni dubu da ba ita ce ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsaya yi sallah cikin watan ramadana ina mai bada gaskiya da Allah da neman sakayyan ladan abin da yake na tsayawar dare a gurin Allah to ya kwana da sanin cewar an ma gafarta masa zunubansa da suka gabata a wani lokaci ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama lailatul qadar wanda ya tsaye wa daren lailatul qadar dare wanda yake mai daraja da babu ya shi cikin dare ranki da ake da su yana mai bada gaskiya da Allah ina mai neman sakayya da ladan abin da ya a gurin Allah an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa sai ya zamanto cewa hadisin farko na gaya mana dukkan daren da ke cikin watan ramadan ina da wata daraja ƙari a kan na sauran daren da ba watan ramadan ba sannan ake sanar da mu kuma in ka ɗauki darajar ta ƙadar shi kaɗai a cikin watan a kwanaki goman ƙarshe ina da wata ƙima da martaba daban da ta sauran kwan wannan alkhairar da suke cikin wannan lokaci na kwanaki goman ƙarshe na watan ramadan ya sa manzo tsira da aminci allah su tabbata a gare shi yake raya wannan kwanaki waɗannan dare rake da wato ainihin tsayawar dare da kusantar Allah da neman yardarsa imam bukari rauci hadisan da muka ambata haka imam muslim ma ya rauce su to da idan muka kalli wannan gaba tana sanar da mu cewa manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawa ne wanda yake jajirtacce wajen cin ribar lokuta masu daraja da martaba na yadda yake ƙoƙarin ganin ya kusanci Allah a cikinsu don ya dace da alkhairin da ke cikinsu da Allah yake bayarwa ga bayansa sannan bayan haka aisha sai take cewa wa aika ba ahala wani abin kirkin da manzo yake wani alkhairi da yake a cikin waɗannan kwanaki goma na watan zulhijja a watan ramadana kwanaki goma ƙarshe wani abin alkhairi da yake ƙari akan wanda yake na tsawon dare ba shi kansa ba iyalansa ma yana tashin su domin su sama Haka alkhairin ya shafe shi ya shafi waninsa bayan nasa da yake kuma yana hankoran yunkura wani shi ma yi alkhairi to a baya dama masu irin wani su ne mafi fitan bayan wanda alkhairin da suke kokarin su samu ba sa tsayar da shi iyakan suna kokarin su zama sanadi da sila da dalili na wani mahaifa ba alkhairi su su su kuma sa ai kaga ga ladan su ga wanda suka sa sabanin wanda kawai kansa ya damu da shi zai yi ya samu abin da ya samu amma ya rasa abin da zai samu daga wajen wani idan kuma kana da sakayyar ladan na abin da kai kana da sakayyar ladan kai ne sanadi da sunan wani kuma ya shi to aka ce manzo yana tashin iyalansa su ba to cewar yana tashin iyalansa su ma su yi wannan sallah cikin wannan dare na wato ajin watan ramadan fassara ce da bayanin aiki a aikace na manzo Allah muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da umarnin da Allah ya masa ai Allah ce da shi wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa Allah ce da shi ka umarci iyalanka da sallah kai ma ka yi haƙurin wa yin dan sai bawa yi haƙuri ya iya bin Allah ya dage ya tabbata akan bin Allah ko kai ma ka yi haƙuri kan haka ka sani cewar ba za mu tambaye ka wani abu na arziki ba ba mu halicce ka mun sa ka a duniya don ka tara kuɗi ka gabatar mana da shi ba za mu yi maka wannan tambayar ba mai ka tara mai ka zo da shi ko mai ka mallaka ba wannan ne damuwar mu ba hannun narzuqu kai kanka in ka tsayu da abin da muka sa ka na yin sallah da umartar iyalanka da su sallah mu ne za mu azurta damuwar bawa mai zai ce shato za ka samu mun tsaya maka da wani tunda ka tsayu da abin da muka samu wal aqibatu lit taqwa Allah yace kuma kyakkyawan karshe yana ga masu jin tsoron Allah wal aqibatu li ahli taqwa kyakkyawan karshe yana ga waɗanda suke kiyaye dokokin Allah su yi abin da yasa su su bar abin da yake su bar to ga manzo an ce umarci iyalansa da sallah kuma shi ma ya yi haƙurin jurewa yadda domin ji a hadisin da ya gabata satin da ya wuce har ƙafarsa tana biyu. wajen haƙurin tsayawa yaba wa allah alkhairin da imasa da bai wadda ya masa bai wasu ba irin tasa da haka shi ya yi haƙurin tabbata a kan yin sallah shi ne wasu ɗabir alaiha ta fito fili nan ma kuma ya kasance yana ya ina raya dan ina da tabbatar da abin da muka karanta satin da ya gabata cewar ya yi aiki da wannan umarni na Allah fassara a aikace mai haƙurin tsayawa isar lafi ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma bayan haka ga iyalansa su ma kuma yana umarta su da su kenan yana aiwatar da abin da aka ce da wa amur ahlaka bis salati kamar yadda ya aiwatar da wasbabin alai to da haka wannan hadisin fassara wannan aya wannan aya fassara wannan hadisin ce suna tafiya bai ɗaya tare kuma wannan abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tsayu da yi shine da aka tambayi Aisha matar manzo sallallahu alaihi sallama yaya halayyar manzon Allah take sai ta ce kana qulquhul qur'an halayyarsa ita ce alkur'ani in ka san alkur'ani a karance to a aikace shine abin da mazo yake aiwatar an fahimta eh to ka karanta wa amur ahlaka bis salati ɗabir alai kana ɗauko wannan Za ka fahimci cewa e ina raya dare ka ɗauko hadisin da ya gabata har ƙafa suna da tsagewa saboda ƙoƙarin kusantar ubangiji Ka ya haƙurin duk abin da zai fuskanta a kan yammiyar da Allah ya yi abin da Allah ya ce sannan kuma yana tashin iyalansa wa abu ahalaka bis wasu wasdabir alayha an fahimta da sun buto fili so da haka duk abin da karanta alkur'ani in kana so ga fassararsa reality a fili karara to kalla abin da manzan Allah yake za ka gashi haka ake buƙatar bawa mumini ya kasance haka ake buƙatar musulmi ya zama ya zama duk abin da zai aiwatar yana tafiya daidai da abin da ƙur'ani ya ce sai zama abin ƙur'ani hujjatu laka ya zama hujja gare ka mai karfafa ka kan abin da kake cewa da hujja da dalili kake da umarnin Allah kake in bari ne da hannun Allah ka bari to kuma wannan abin da manzo sallallahu alaihi sallama yake na yin sallah da kuma umarta iyalinsa da su sallah ba shi kadai yake kan wannan tsarin cikin annaba da manzanni tsari ne na dukkan annaban Allah da manzanninsa akan wannan salon suke tafiya kamar yadda Allah ya mu labari na bawansa annabi Ismail alaihi salam cewar shi ma haka yake Allah ce wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bisalati wazakati zakati wa kana inda rabbihi mardiya saboda haka Allah yake cewa ya kai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka ambaci labarin bawan annabi Isma'il a wannan littafina ka fada wa al'ummarka kissa da labarin yadda annabi Isma'il ya tafi da rayuwarsa Allah ya ce haƙiƙa ya kasance mai gaskiya alƙawar duk alƙawarin da kuka yi da shi zai cika kaga yana da gaskiya ina da alƙawar wa kana rasulan kuma shi ya kasance manzo ne nabiyyin annabi ya sami annabta ya sami manzantaka to da yake manzo annabi me ya rayu yana yi a matsayinsa na manzo annabi Allah ya ce wa kana ya amuru ahlahu bis salah ya kasance yana umarta iyalansa da sallah kaga zai ce su yi shi yana yi kuma yana sawa a shi sannan wazzaka ina umarta su da su bayar da zakka zakkar nan ta farilla ce ko ta nafila wasu take ta tilas su bayar wasu take ta nafula ta neman lada su yi sadaka sai Allah ya ci gaba da cewa wa kana inda rabbihi mardiya dama shi abin yardacce da shi abin a yarda da shi wurin Allah ubangijinsa abubuwan da yake yi waɗanda Allah yake so yake yadda da bawa da su haka yake to za kuma manzo ma kuma gashi mun su yake to haka tsarin annaba da manzanni yake su yi su sa a musamman wanda suka fi kusa da su na dab 'yan gida a tsaye suke a kansu fiye da tsayawar da suke a kan sauran al'ummasu saboda waɗanda su ne na dab daga su ne kake ganin komai nasu kwakwakwa a kakaga su wani wanda baya kusa da kai ya iya wani abin da ba daidai ba sai dai ka ji ko ka gani amma waɗannan kuna tare da sun yi akan irin kaza su to da kuto manzo sallallahu alaihi wasallama haka ya kasance ina haƙurin tsayawa da sallah da kuma sauran ibadu na bin Allah haka kuma yake ƙoƙarin ganin ya ɗora iyalinsa a kai wannan gaba har wa yau dalili ce da hujja da ke bayanin haƙƙi daga cikin haƙƙoƙin da mace take da shi akan mijinta na cewar haƙƙi ne a matsayinka namiji ka tsayu wajen ganin matakka tana tsayar da haƙƙin Allah subhanahu wata'ala tunda umarnin da manzo sallallahu alaihi wa sallama yake wa iyalansa na su tsayar da sallah umarni ne na su wato ainihin kula da haƙƙin mahalicinsu kaga idan ya sa su su sallah ya tsayu akan su azumi ya tsayu akan su kula da abin da ya shafi ba da zakka ibadar aikin hajji da ya jagorance su suka tafi aka je aka duk wanda yana sanar da mu cewar a tsaye manzo sallallahu alaihi wasallam yake akan iyalansa wajen ganin sun kula da haƙoƙin mahalicci to kuma shi ubangiji subhanahu wata'ala da zarar ka tsayu da yin abin da yake so akan kanka ka tsayu da ganin wasunka ya tafi akan tsarin da Allah yake so za ka samu kanka a matsayin bawan da Allah yake so yake kauna shi kuma idan ya so ka ya kaunace ka kamar da ya tabbata a hadisi zai kira ya mala'ika jibril ya ce ka shaida ka ji ka kiyaye bawa na wani ina son sa ka shelanta wa mala'iku cewar ni ina son bawa na wani kuma na umarce su su so shi kamar yadda kai ma na umarce ka ka shi ije isanar sai zama gaba ɗaya kaf bala'ikun da ke sama da ubangiji su bane wata'ala suna ƙaunarka manzo ya ce sai kuma ubangiji su bane wata'ala idan ya ƙaunaci bawa sai ya sa masa karɓuwa a ban ƙasa sai na ƙasa ma bayan su suna son ka to kaga wanda sai ke sanar da mu cewar idan ka tsayu da iyalinka su samar da haƙƙin Allah sau da ƙafa wannan ya sa ka samu ƙaunar Allah bayan kai ma kana tsaye da wannan haƙƙin nasa to su waɗannan iyalin naka da kake so ka samu biyayyarsu ka ji daɗinsu ka more su to tun da ya ce in yana ƙaunar bawa yana sa a karɓe shi a ƙaunace shi a ban ƙasa to za ka samu iyalinka suna son ka suna jin daɗin kuma za su bi ka saboda zuciyarsu a hannun mai son ka take zai tankwasar da zukatansu su bi ka ashe kaga yan muna so mu samu ribar zama da iyalanmu mu tsayo a kansu tsayo da haƙoƙin Allah subhanahu wata'ala za mu samu namun haƙƙin a gurinsu sauran bayi ma za su samu haƙoƙinsu daga su saboda sun zama na Allah bawan da ya zama na Allah ƙoƙari ike ya zama ya yi abin da Allah ya da shi in kuma za ka yi abin da Allah ya da kai to ba za a ji ka da kai da wanda kuke ba? sai dai a riƙa Allah san barka Allah san barka Ala yawaita irin ka alasa sa wato Ali ka gama duniya lafiya saboda haka wani ke sanar da mu cewa ina daga cikin haƙoƙin da mace take da shi akan mijinta ya tsayu da umarta ta tsaye da haƙoƙin mahalicin bayan haka sai ci gaban hadisi ya ce wajadda wa shaddan miza manzo ya dage ma'ana sai manzo kaga ya dage ya ƙara ƙoƙari akan ƙoƙarin da isa bai ma'ana ya jajirce fiye da jajirce wadda yake yi wa shaddal maiza ya daura zani tamam wannan gabar ne malam imamun nawawi ya hutar da mu da tafiya neman bayanin a cikin littafin sa da sali ina gama ka hadisin sai yace wal al'iza. abinda ake nufi da mizar wa shaddal mizar ai wa shaddal izara manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya daura zabi so da wannan ita ce halayya da ta'ada da ɗabi'a ta larabawa a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam tara su zani da maya irin yadda ka ga masu aikin hajji suna a daura zani a yafa mafi haka suke a lokacin mutu ita ce sutura ba keken ɗinki a lokaci an fahimta ku saboda haka to wannan shine ka ɗaura ta mau ki ɗauru yadda mata suke ɗaura shine ka rufe tsiraicin ka ɓangaren ƙasa ka yafa ya rufe maka da faɗa zuwa wato ainihin gugu ka rufe sama to yakan ɗaura zaninsa ta mau yadda sunkuyawar ruku'u da sujada ba za su sa ya kwance ba don ya sake ba Allah to wannan ma'anar tana ɗaya daga cikin ma'anonin da ake nufi da shaddan bi'isa ma'ana yakan ɗaura zani ya dage ya ci gaba da bautar allah yadda zanen ya ɗaura shi yadda ba zai kwance masa so da haka hakan ana bayani ne akan dagiyarsa da ƙoƙarinsa sai aka ce shaddan mi'iza irin yadda muka ce bahaushe yake faɗa wane ya ci ɗamar saboda idan mata suka ɗaura zani iya shi kaɗai in matsiye matsi ɓallewa yake kwanci amma idan aka ɗaura shi aka kawo majayi aka ɗaure aka tamke to shi ne an ci ɗamara an ɗaure shi tamau yadda ba zai kwanci har za a fada a tashi ina jikinka bai kwanci to shi mai manzo sallallahu alaihi wasallam ina wazaninsa irin wannan ɗaurin da rukukunsa da sujadarsa ba su sa ya kwanci dan ya saki idan ya ba Allah subhanahu wata'ala in yi miyantarsa. to wasu kuma suka ce a abinda ake nufi da shaddal meza shaddal izar a mazu sallallahu alaihi wasallam yana daura zaninsa ta mako ya dage da bautar Allah ba magana kwance zani don biyan bukatar sha'awa da iyali to za a biya bukatar sha'awa da iyali ana aje sutura ana aje zani to bai aje zane a cikin waɗannan kwanaki don biyan buƙatar sha'awa ya bar wa Allah wannan lokaci saboda tsadarsa da gargasa wani abu ne da in ya wuce sai wata shekara to bar a ribace shi tunda ana da sauran watanni da kwanakin da suke na shekara ba waɗannan ba to waɗannan gwalagwalan lokutan bar a ribace su da yin abin da ya fi kowane shine neman yardar Allah subhanahu wataala to shi sa sai malam nawawi ke cewa cewar wal abinda ake nufi da shi al'iza, ya ce faɗa iza din nan shaddal da aka faɗa rufi ne sakayawa ce a game da kauracewa mata daga biya musu buƙatar sha'awa a dage da yin bautar Allah ko kuma wasu malamai suka ce abinda ake nufi jajircewa da dagewa don ibada shine an tamke zani an ɗaure shi tamar yadda ba zai kwance ba lokacin da ake gudanar da ibada akan ce na dage domin al'amari kaza abinda ake nufi na bar komai na tunkare shi kawai wannan shine abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi yake a cikin watan ramadana fiye da yadda ya saba yi a watannin da ba ramadana so da wannan wani sashi ne wani bangare ne daga bangarorin abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake dagewa da yin sa a cikin wata ramadan wanda a sa baya yin irin mana ma'ana yana tsayawar dare ko a ramadana ko ba a ramadana amma ta ramadana tana kerar wacce ba ta ramadana yana ƙara ƙaimi da jajircewa dagewa fiye da sauran watannin da ba shi ba to sannan bayan haka akwai hadisi na sahabin annabi abdullahi dan abbas allah ya da shi wanda imamul bukhari rawaita cikin sayyid bukhari yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi kyautar mutane lokacin da kuma ya fi kasancewa mafi kyauta kyautarsa ta fulun kuwa ƙari akan yadda ya saba yi shi ne a cikin watan rababa kasancewar mala'ika jibril yana zuwa duk su yi bita alƙur'ani da shi su yi maiman karatun alƙur'ani da shi kaga sai wannan hadisi ke sanar da mu cewa bayan abin da yake yi na tsayuwar dare sallah akwai karatun alƙur'ani akwai kuma sadaka saboda haka a ma'amalarsa da mahalicci karanta alƙur'ani yin sallah sun kuyawa a ɗago domin neman yardar Allah a mu'amalarsa da bayi abin hannunsa ba baya zuciyarsa yana tafin hannunsa wa yake bukata in bashi wa yake da bukata in bashi wa ya mabukaci wa ya cikin damuwa barin taimaka aikin kenan to da ka kyauta tsakaninka da bayi da kyauta tsakaninka da Allah su ba wa wani shi ne abin da manzo yake jajircewa wajen fiye da yadda ike yi a kafin ramadan wadda dama kafin ramadana ba haka na yake sai ramadana kawai sabanin mai da muke gani in ramadana ya zaka mamaki wanda baya zaman masallaci ijira sallah zuwa sallah sai ga yana wanda baya sadaka sai ka shekara baka gaci zo in gwaba sai ga yana a to ba ana nufin shi kenan a iya ramadana za ka san allah ka yi abin da yake so a abin da ake so na ramadana ya fi na kafin ramadan ta haka manzo sallallahu alaihi wasallam da ka to ka dauko da ka goya zai baka cewa eh haska maka yadda rayuwar mu take a cikin watan ramadana fiye da sauran watannin da ba watan ramadana sai abinda hadisi yake koyarwa malamai suke cewa wannan hadisi yana sanar da mu ina daga cikin alamar jajircewar bawa da ƙoƙarinsa ya zama yana ribatan lokuta masu martaba da falala da matsayi da yin ayyukan kirki kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake raya dare da yin sallah da karatun alkur'ani sannan wannan hadisi na sanar da mu cewar ana so bawa ya zama mai raya daren ramadana musamman ma goman karshe da ciki kamar yadda hadisi yake sanar da mu cewa bawa ana bukatarsa da ya tsaya da haƙƙin iyalinsa ta ɓangaren tsora su akan shiryarwa annabawa da manzanni na ya ƙoƙarin ganin suna tashi su kusanci allah subhanahu wa ta'ala yadda za ka tashi kai sanna ka tashi matar ka ta sanna yadda za ka tashi kai sanna ka tashi 'ya'ya suna su saba ya zama masu jiki duk mutumin da yake fita sallah ta asuba tare da 'ya'yansa lokacin da girma ya zo masa bai iya zuwa masallaci ba bai bukatar ce 'ya'yansa ta yasa masallaci ko lokacin da 'ya'yansa suka kai manzalin balaga ibada ta hau kansu tilas dole ba maganar sannan da zai fama da su ya zama musu tafi sun saba suna lokacin ma na yi za ga bacci ya tafi sai dai ka ji kai kana kokarin tashi a lalasu masu riga ka tashi sun samu gora da tarbiyya ya zama musu to haƙƙi ne a kan mutum ya tsayi da tsora iyalinsa kan wato are sanin haƙƙoƙin ubangiji da aiwatar da su dangane da abin da ya shafi wannan akwai hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ji kan bawan da zai tashi cikin dare domin yin sallah da kusantar ubangiji subhanahu wata'ala sai kuma ya tashi matarsa don ita ma ta yi sallah idan ba ta tashi bai nemo ruwa ya shafa mata fuska don bacci ya rabu da fuska ya sake cewa allah ya ji kan matar da za ta tashi cikin dare domin yin sallah da kusantar ubangijinta ta kuma koma ta tashi mijinta don shi ma ya tashi ya sallah idan bai tashi ba ta samu ruwa ta shafa don shi ma bacci ya bar idansa tashi ba da ta riga shi tashi ta tashe shi ran da ya riga ta tashi ya tashe ta to waɗanda suke irin wannan haske zai mamaye gidansu kuma ya tabbata a hadisi ɗaya daga cikin sabon manzo sallallahu alaihi wasallam da yake sallah cikin dare ina tsaka da karatu alqur'ani sai rika ganin wato dokin sai yana zabura kamar zai tsinke igiyar da ke dike da shi a turki ya sallai in ya tsaya da karatun sai ga dokin ya nutsu in yi ci gaba sai ga yana ta faman wato da zazzabura sai ke gaya mazu sallallahu alaihi wa sallam sai ce ai mala'iku da suke sauraron karatun da kai in ya ga suna sun kusance shi shine sai ya wannan zafara in ka tsaya kuma suka dan ja da bayan shi kuma sai yanzu. to kaga ma'ana kamar da mazu ya faɗa kuma har babu wani gida daga cikin gidaje ya ake karanta littafin Allah face jin kai ya sauka face mala'iku sun sauka face nutsuwa ta sami yan gida to duk gidan da aka ɗauki wannan salo kun kori shaidanin gidan ki kun gayyato mala'iku gidan ki su da kai ka samu haske ka haske 'ya'yanka haske gidanka haske komai ka haske kama yadda bawa iya sake bai damu da irin wannan abin ba to fa duhu zai ta jawo gidansa ka ba baka yi sallama abinci ka manta baka yi bismillah sun ce mun ga gidan kwana mun ga gurin cin abinci ka zo gudanar da wasu abubuwa baka damu da a ce kana karanta amma in aka ce in ma kai baka karanta qur'ani ba ɗaya karanta in kai baka karanta ba shi bai karanta mata ta karanta haka to dai ba ran da gidan za a ce baya cikin wato albarka da kuma haske irin wannan kan sa ko wani mai shaɗanu ne ya zo gida sai ka gana allah allah fita abin gida ni ga nau ne akan wani akwai baiwa allah da aka zo da ita shaɗanu sun sa ta a gaba al'amuran da sun gida daɗi ana zuwa gidan ta ce don girman allah ba ta tashi fita da gidan zafi gidan ya gida shi gidan zafi ne shi ita a tashi a tafi da gidan saboda karatun ƙwar'an da in ne ban yi ba ka ji yaro ne in shi bai ba ka ji ba ba su tuna in ita ba ta yi ba ka ji ne ina yi haka to sai ɗanu aka zo irin wannan gidan kwata-kwata ba sa son ba kai ka samu lafiya wani ma da zai zo ya zana cikin ya samu lafiya ba amma zauna zauna karanta alƙur'ani ɗarbanka da karanta alƙur'ani ta rana kaza ballantana ko ba ta ballantana ya'ya su zuwa suna dawo su da magana su zo su dauki da su duba kada jarraba su zo musu da matsala ko haka yadda aka damu da wannan ba a damu da qur'ani wannan haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙi na iyali a ɗora su a kan Allah sai Allah ya tafiyar maka da al'amarin su ga baki ɗaya duk wani abu da kuke buƙata na ɗauki sai ku samu daga wajen Allah su ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون to malamai suke fassara tun daga magabata cikin sahabbai zuwa tabi'ai to abin da ake nufi da tsare iyali daga wuta shine umarta su da yin abin da Allah ya ce ayi da hana su abin da Allah ya hana bisa koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wa alihi in kai haka ba kai ba shiga wuta ba iyalinka ba shi ba matanka ne ƴaƴanka ne to wannan shi ne tsarin ake to muka kalli hadisin ina maganar manzo sallallahu alaihi wasallam yana tashi iyalinsa su sallah to wannan an ba mu ɗaya daga cikin abubuwan da yake amma ba sallah kawai yake sa iyalansa da aikin alkhairi da ka sani tsaye yake akan ita iyalansa sa to amma baya gaba da sallah a cikin ayyukan ibada idan ya umarni da sallah kana ga zai kasa sa su sauran abin da su ƙara su falala da daraja ba sai kasa wanda ya tsaye da abin da ake yau a yi gobe a yi jibi wanda sai wani lokaci mai tsawo ake yin sa ba zai zama masa wahala tun da iya tsayawa da wanda ya kusa a gundura ya gundure ka koyar ka ji ka kusa amma bai sa ya kusa ba na ga wanda kuma sai an daɗe ba ake yin azumi sadaka daga lokaci zuwa lokaci wannan da zai sa wani shine tsarin da ake so wato kowa ya tafi a kai kamar da mu ya tafi a kai shi ne ma'anar laƙad kana lakum fi wasu wata hasanatun ya fi yarjullaha wal yawmil akhir kyakkyawan abin koyi a rayuwar mutum mai tsayuwa ne da kusantar ubangiji mai sa iyalinsa su kusanci ubangiji sau da aka gidan sai zama gidan haske allah ya samu dace wani shi ne karatun mu abinda muka da allah ba mu ladansa kuskure kuma allah iya biyu